in yamuri nan fayo ana amarya da shi ya iya wannan ya ke tsaya a yi da shi ranar final dan yamuri ba dan muri ba ya tsaya yau ga bana tsakanin dan yamuri ba dan yamuri ya tsaya yanzu amarya ke da shi amur dan yamuri fa ya dage amur ya ke da shi ayya ya canja wa dan yamuri ayya mige dan yamuri a gidan nan ba gida idan Allah ya kai dama za mu yi wa dan galadima za mu yi wa sarki haka aka saba kadara ka daura hannunka musa shagon ibo to ga dai dan ban hannunka bayan wannan dan ban dan ban naira dubu goma kowa yana da naira dubu biyar biyar insha Allah damban nan za a buga damban dubu goma tsakanin wurkili da ali alikanin bello to ba ali alikanin bello da shi da wurkili ne ba magana wannan mu ne ta kawai ko akan mu wani mutum kisa ne ko akan mu aka buge ta kisa ne musa Allah musa musa to ga dai damban nan tsakanin bagon alikanin bello ga dai damban nan to ga dai banna wurki lili shine mai gajeren wando bakon alƙarin bello shine mai baƙin wando kada kuma tani ne na kuma su bawo kano youtube nake kawo muku wannan dambe ga dai banna komai zai iya faruwa masu kallon mu ga dai banna ta ga dai banna bakon alƙarin bello ga dai damban nan ga dai nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan ga damban nan musbahu kano youtube yake kamun gonan dambe ga damban nan ga damban nan bakon alƙalin bello shine mai bakin wando ta ga dai damban nan wurin kilele shine mai gajar wando to ya rutsa shi ba bago alƙarin bello ya iya tashi sakamakon ɗan kisa kashen da aka yi masa kwana biyu a wannan gidan da daga an taka ya tashi ayya ya tashi amma wani ƙilili ya fara janyewa ba ga dai dan ban nan an koma kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga shi nan dai ga dan ban nan ga dan ban nan ga dan ban nan ayya ga dai dan ban nan ga dan ban nan la la la la wurkile ba ya ka duka amma wallahi dukan kamar dai dukan tsoro to ga yi nan ba alƙalin bello fa ya dan shiga taitayin sa wallahi ka gani ko la la la la wurkile dan nan man naushi yake ga dan ban nan ga dai ban nan komai zai iya faruwa shikenan wallahi an ƙara yau alƙalin bello fa sai faduwa yake a gidan nan wallahi والله ba ku انا bello kai ka je gida ka dawo ga asuwa juba ba ga naziru a wannan lokaci suka zo nan gida garin jihar kano a yau ma to ga ibola a gabansa ibola doki a gaban katika ya zo ya kawo gaisuwa kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci a suwaju suwaju baba shi ya kuma yau ma ya kuma ragowa ya zo wannan gida na jihar kano a wannan lokaci kamar yadda kuke kallo kuma ku bangaren kudawa kamar yadda kuke kallo sa'a da mu ba dage sa hoton skido su ba shagon abucin gan duka mai da kuke kallo bakwai gaba bakwai baya bakwai duk gasa wannan gurin gali gali nan su ma duk suna zazzaune a wannan gida ta gaba bakwai baya bakwai ga musa nan shi ma ta ta ga kuma gura mada kamar yadda kuke kallo duk muna tare da su a wannan guri su ma su ga garkuwar yayin ta rasa su silan gudawa ta silan gura mada ta jamawa to ga bangaren jamawa su lagada ga sunan sun da daga lagos sautan dan munza su ramadan ga sunan dai ta jamawa fa sun hadu ga sunan sa'abba dan tashi eh ga tawaga a suwa juba ba eh eh ga jin su baba da mura suwa ju ya ce ga kuɗi ɗaiɗai naira dubu goma a baka a baku kai da rapson ya ce ku haɗa da hakuri kuna da yawa sauran sai jirgin ya zo yanzu ya zo biki ne an gama kashe kuɗin a biki za a koma gida gobe idan Allah ya kai mu ya ce amma dubu goma ne ka ba a ba ramson dubu biyar kai ka ɗauki dubu biyar ku yi hakuri ku haɗa da hakuri yawa ba babu da mori ya ce ku haɗa da kuɗi ku haɗa da hakuri a saurara a saurara a saurara ya ce ba haɗo kawo shi ya ce tun da duk da haka shi jamus ne jamus ba ta sa. ko dambe ko a kwana bayan kanta ya ce amma ya ba da gudunmawa ya baka naira dubu talatin ka yi haƙuri ka sha ruwa ta asuwaju ba asuwaju ba ba kenan ya ba ɗan gudunmawa da dubu talatin ta ba ne nan bannan tsakanin kadara da musa jagon ibola ta ga dai nan ban nan fa kadara hoton dan bunza yaran da yan kwanakin nan fa ya dan buwaye kudawa da gurmada yaran gurmada amma fa to sarkin jamawa ya ce wai me ya sa ba a bawa sarki usaini ba to wani ba ba kai za ka bada amsa ba idan jirgin ya sauka sadaukin jamawa tsoho yana gida ake zuwa a kai mai to na ya fara kafa shi ba ya duka yawa ne aka ce to a raba musu sai su sha ruwa gashi ba ba. to kadara kadara ba ya fara samun ya fara samun sa la la la la la za samu matsala tun da ka fara dunkulewa kana wajen jira to to kada ya kara ka bashi wallahi wallahi kada ya kara ka bashi la la la ya kara gudu wallahi kada ya kara ka bashi kai nan kada ya ke masa ka gani ko ayya kai nan ayya wallahi kada kadara gashi nan fa wallahi kada kadara ya sa shi a gaba subhanallahi to yaron ya matsa ramadan amma kai nan kada kadara ya zunguru sa ba la ilaha illallah wallahi kiyaye wallahi gashi nan ga dai nan banna musa zai bawar faɗi ka huta wallahi kan ta take sai yake a zatse ga nan rage makarbi yake ta yi a shi nan dai ya koro shi fa kadara ba ya koro shi wallahi kadara ya koro shi ga nan banna to ga dai nan banna wallahi kada muti biyu tsoro muti na kuje kutu la ilaha illallah muhammadar rasul ainihin kadara hadin sassarfa wallahi kadara ya ya ya ya ba shi wahala fa sosai wallahi ya bafa samun baki ko bai hadu ba a yi masa rauni kadara ga yi nan fa hadu ba ya sai gida ya cinya ah ya da kadara kadara ya yi layi amma bai fadu ba ko bai hadu ba wallahi kadara ya fa samun baki amma ga nan fa yadda yake kadara kadara ya layi amma kadara bai faɗi ba ga dai nan banna kai yaran nan kadara akwai wayo ga dai nan banna to masu kallon ga banna wallahi ga dun nan an koma la kadara ya kaba shi wallahi kadara ya kaba shi na ga ya tsaya ya yi tak la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi kadara la ilaha shikenan ya saduda wallahi ya saduda da yaron ga nan ba ya saduda ga nan yaron wa yake taimai ayya ya da ya kura la la la la la la musa ba sha shagon ibola sai dai addu'a wallahi yaron yare na shi gayi nan gayi nan fa wallahi kadara ya sa shi a gaba dirkar sai ke yi kamar kayan wanki ka gani ko gashi nan Ya kai ne, gane nan ban nan wallahi ya daga zama baki gane nan wallahi ya kowa bakinsa duk jini wai ya zubi layi kai dan bai dan ba ba kyau gane nan wallahi baki yake kara duka gashi nan Musa ya iya faduwa kuma koro shi nan gurin kadara fa ya matsa masa wallahi kadara ya matsa masa ga ina shi kadai ma neman faduwa yake ya rasa yadda zai da yaran nan kadara ya samu fa to wallahi gashi nan gashi nan dai ɗarkarsa yake na nama hannu yake zai yi kwamuna an yi kan kyamar to saura ka a fado kan kyamara ta ta babu kisa ashe ku keura ku keura turmi ya isa turmi ya isa musa kallon mu bana kuma an taka tsakanin gaba bakwai baya bakwai da dan daba hoton dan munza wannan damban ma mai kyau ne masu kallon mu ku biyo mu mu ga yanda za a fafata wannan dambe gashi nan shi ma damban dubu goma ne to bakwai gaba bakwai da shi da dan daba wannan ma damban ba zai dade ba za a gama tun da dai damban kowa kowa mai tashi ne to ga dai damban nan an fara kai wa ɗan daba hari la ila kai kai kai kai kai kai ya kai wa ɗan daba wata sura da ya samu ɗan daba daidai sai dai Allah kiyaye to ga nan ba gaba bakwai baya bakwai wallahi ga nan ban a a gyara a sa su kusa kai sanar da to ga dai man nan an koma kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci musu ba kano youtube da yake kawo muku wannan dambe ga dai man nan ga dai man nan gaye ayya eh, Allah kiyaye gashi nan wallahi ga na dan daba fa dan daba fa shiga yake to dan daba gashi nan hular ta cire wallahi jan hula ta fara faduwa Allah kiyaye gashi nan dai ga dai don nan fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah gashaka ka dan daba gashaka dan daba bari mu ga la ilaha illallah kullal fari ko kuwa ko kuwa ta yi wa kuma yi mutum masu kallon mu la la la la la la kai ta ya na sabiyu kala wallahi wa musa ya ce fata jare dan banna gaishe ka sauran da ka la ilaha illallah gaishe ka gare dan banna gare dan banna masu kallon mu inda ba ta wancan musbahu karo youtube kai kamu dambe gaishe ka duka ba ka masu to na ga bakin fa ya fara jini ya fara bleeding na jini ta karfe yanzu mutum bai zuba mutum ba ya ce a gaya maka dogon dan jami'in da ka shirya bayan gama wancan jamba ya na ma ce shi waje ya yake ba inda ya kada da hatu yanzu za a yi a daida su su je hutu a daida to masu kallon mu ga dai nan an dawo hanya gashi nan fa ga ga wallahi gaba bakwai ba bakwai ya mai da jahularsa jahula ta koma kai to ga dai damban nan wallahi gashi nan gaba bakwai baya bakwai

to gare dan banna ya da kai ya ce a banna wallahi ko zo baki baki ya ce banna ana ba kawo shi ni ban da nake ba wallahi a a karanta ma zance karanta ma zance yaro kudi kake nema ka tafi kawo shi karanta ma zance karanta ma zance wallahi sadaka ce ta sauran ku safa ashirin wani bai faɗi ba da mori yayi addu'a ya ce dan ma sai na ci dubu dan ma sai na ci dubu Allah dai kiyaye dan ma sai na ci dubu wallahi la ilaha illallah kaga halaka kaga kai wallahi ana buga dan ba wallahi ana buga dambe ta sauran ku sakon goma ga dai dan ban nan fa sauran ku sakon shi Sakwa shida sakon hudu sakon biyu a daina su har yanzu ina baba masu yi ku saurara har yanzu ina sauraron ɗoɗi na ƙasa da ta dogon kuɗi kun duro dogon kuɗi muna nan muna sauraron ku mu ji bakon alkawoji shine champion na bana in kuma gurbala din babu su sai baki kira sabo gurba da ko ba da sabo Thomas kallon mu ga kuma dambanan tsakanin garkuwa bagon Musa da shi da garkuwan Yahaya. To garkuwa da garkuwa ne. Garkuwan Yahayan ta rasa shine daga bangaren gudun hada shine mai yalon wando daga bangaren goro mada mai farin wandon shi kuma shine mai wando ashkala shine garkuwa bago musa daga bangaren jamus musu babu kano youtube yake ga muku wannan dambe a garin jihar kano ajan bagon alikawo kenan a yau muna sha ɗaya ga watan shida 2023 ga nan ajan bagon alikawoji wanda ake yi a jihar kano ga dai damban

ga yi nan naga ya tobar da gawayin da ke bakinsa ga shi nan ga dai damban nan komai zai iya faruwa ga dai damban nan wasu ba ku kano youtube ke kamu gonan da mai garkuwar ya haya ta anya ya kaba shi wallahi ya kaba shi kuma ya sake shi da ya rike shi ya kara masa komai ya iya faruwa amma da ya kaba a shi ma bayan fa wallahi ya zira hannu to wallahi ba ba illa ga shirya wallahi san wannan kullu ga shirya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi bai zo ne fada shi barinta shikenan ya bige shi wala garkuwa bago musa ya bige garkuwar yayin tarasa a wannan ajo to allah kiyaye to masu kallon wannan damban ma damba ne mai masifar kyau tsakanin bagon inda da shi da wato shagon dan kwalin goro mada wallahi wannan damban ma mai kyau ne sai an tashi kowa zai iya faduwa saboda kowa mai kyau ne kowa mai sauri ne bagon inda baya jira shagon dan kwalin shi kuma Allah ya hore masa ya iya damban bahago wallahi ya ba dame ya ba ba shagon dan kwalin wahala to ga dai damban nan to ga nan fa shagonan kulli ya riga ya yi tami bagon inda shi ma ya nutsu bagon inda shi ne mai hula a kansa shagonan kulli shi ne mai wando mai roɗo roɗo ruwan goro ga dai don bannan musbahu kano youtube ayyaka muku wannan dambe ga dai don bannan ga don bannan komai zai iya faruwa ga don bannan musbahu kano youtube ayyaka ko nan dambe ga dai don bannan ga damban nan ga damban nan yanzu a yi ta tikarin kare weta a tashi kowa da iya faduwa suna kudawa da shirya suna kudu da ga dai damban nan ya ce da hada da hada ya na miji yi ta gudun da miji tun bakan wuya gaisa ga hagon inda mai tsoron ya fada ba shi gwanin ta ba hagon inda ya kasa ya tsare la ilaha illallah gaisa ga shagon da kudu subhanallahi la ilaha illallah gare an ce musu duk wanda bai nausa ba kudin za a raba wa makara gare da wannan gare dan wannan wallahi stadium banna da wasu yan dan suna ta training na ya daga bagon inda ya shiga ta to ga shi nan ayya bagon inda ya jefa da wulas wallahi ya jefa da wulas wuya ga nan

gurmadodi na ƙasa babu labari babu labari sai su fito tawa tawa kuma ta fito yariyar in ji faransawa ta zo yariyar ga dai lamban nan la ilaha illallah ga dai lamban nan wallahi sauran ku mutu biyu gaishe da bakwai inda ga dai lamban banna. na da Allah gobe wallahi shagwatan a dai wallahi sai an yi na ga ba akwai da dare wallahi dan kulu gobe naira dubu hamsin wallahi kulu naira dubu hamsin gobe wallahi na ga ba akwai da ya dare mu nuna maka ba akwai da wani ba shi sauran ku rabi subhanallahi kulu tsohon gwani ya aya ya bige shi ah. wallahi ta ƙare ga wani dambanin shi ma tsakanin silan kudawa silan goro mada yanzu da shi da adamu bagon dage to ga dai damban nan a adam ya kaba shi ba wallahi adam ya kara ka gani ko wallahi adam ya kaba shi amma bai fadu ba la la la la la la la ga nan la ila shi kuma ya tsinci adam a sarka ga nan ba wallahi dan ban ake a a ga nan dai la ilaha illallah wallahi wannan dan damban abin dariya gashi nan da wani daya yanzu kuka yi daya zai sallar yoni ba hana banta yoni ba hana ga dai dan bannan kashe kashe kudu ga dai dan na kudu maganin kudu ba na kudu maganin na arewa kowa ya ji kowa ba ga dai dan ga dai dan kada ya shigo cibiyar kudi dan Allah kada ya shigo cibiyar kudi subhanallahi wai Allah da su sha ruwa su dawo ta dan an yi wa Allah kudawa su ba ka adamu a kudawa shayi wallahi a sha shayi tawa ana bikin gurma da gare dan banna. amma babu labari ramadan ramadan da Allah an kai dambe ka dan ba kawo dubu biyu ta liki da Allah an gyara kawo ba labari gurma gare dan banna. Allah taimaka in tawa an zo a gurma da ta kasa ni ka gashi ba mu sani ba ga dai dan ban nan Adamu Bagon dage daga bangaren wato kudu a ah, Silan Gurmada ayya Silan Gurmada gashi nan ga dai dan ban nan fa gashi nan ba ragas an yi ragas an ragas mage ta yar mage yar mage da shi da ramadan an sa musu dubu hamsin yau za a buga wannan dambe kamar yadda kuke kallo ga dai ramadan nan ba to ga rabanan shi ma to to ga baba dan moyi nan fa baba dan moyi gashi nan yana ziga ramadan ta to ga ramadan nan ya buga tsalle gashi nan ɗan nan ban kudu yalo ɗan kudi ya ce a gaya a gaya muku ɗan nan ban kudu wannan ya ce tun shekaran jiya aka sa damban nan yanzu ko ya zo zai shiga gidan dambe wannan ya kira shi ce mai kaza wannan ya kira shi ce mai kaza ya ce kuna rikita mai ɗan ba ba zai koma gefe ƙalar ku ya aikin kotun saboda ko misali za ku rubuta muku misali ne to ga yi ka mutum da sabon ka gaya mai ga abin da zai ga abin da zai amma an zo wannan ya kira shi to shi bai san babu da zai ce mai ba wannan ya iya kai ka iya kai an buge ka wancan an mai kisa wancan an mai biyu wancan an mai hudu to wani ne ka gaya mai kai ya saki kyale ce aikin wannan za su yi ne ramadan ya fi wannan yaron na wani lokaci in yaron ba ya da irin sa ba ya san shi Allah ya ba mai rabo sa ramadan shi ma yaro na shi ma yaro na to gane dan bana za a buga tsakanin mai tashi da mai tashi a bangaren kudu ramadan da shi da yar mage ga ramadan nan shi ma abusa la ilaha illallah to ga nan ban nan wannan dan ba taba yin sa ba yau gashi an sa musu naira dubu hamsin to gare dai rumban nan gare an dan gare dai rumban nan wayo da wayo gare dai rumban nan yaron fa ya nutsu wallahi gashi nan irma mage ya nutsu ramadan ya nutsu gare dai rumban nan wallahi yaron ya fara tashi wallahi yaron ya fara tashi kan ramadan gashi nan ta ramadan ya matse shi ba wallahi ramadan ya matse shi a can gefe amma yaron mai wayo ne shi ma anya ramadan ya fara samun yaron fa ya zundumo da gudu yaron zai yi guri na amma bai yi ba gashi nan

komai zai iya baruwa to ramadan fa samun yaron yake subhanallahi ya to yaron fa ya shiga wallahi yaron gashi nan ya ba shiga gashi nan dai yar mage shine mai wula ramadan da shi da yar mage komai bai iya faruwa ba wallahi ramadan ya bauta ramadan lillahi ramadan ya bonata fari mutum biyu da kuma ashirin subhanallahi Allah ya ba Allah subhanallahi baka ji ba ruwansa yaron ya ba samun ramadan fa

ga dai yar mage ya dawo ya ƙara nutsuwa gashi na da shi da ramadan gashi nan dai kwata-kwata ramadan sun gaya masa kada ya ɗauka da ƙaramin yaro yake tsaya ya nutsu saboda yaron an ga yana nema ya bashi matsala kamar yadda kuke kallo da Allah da annabi yarwa ya ban mataki ba ba sacewa ke da Allah a taimaka mai a bashi saboda aiki kadinsa yawa da Allah ko kuma ba haka ba ka yadda ID ka kana son wayar ka yadda masa da ID card ɗinsa a waje in zo ka ka ci wayar kuma cin wayar mutum ba ta yi wallahi kai ma ka ka ɗauki wayar ka ci wayar wani baka bayar ba kai ma ta ka sai ta faɗi wallahi kuma na da gobe kiyama sai an kira ka a ta an ce mai ko ta zaka ci wuta ga dai dan bannan wallahi ga dan bannan ramadan ramadan kun yi wallahi gare daidan banna yaron da ya bada mamaki gashi nan yaron ma sheke kai dambe gashi nan wallahi wallahi baba asuwa juma bai ce ramadan bayan zaka fadi ka fadi in ji baba ya ce bai san gari la ilaha illallah wallahi karkasa to yaron fa ya bada zungura wallahi yaron ya bada zungura ta ramadan na ji tsoro ramadan na ji tsoro kai yar mage fa to yar mage fa bala'i ne wallahi allah

yana wa ramadan wayo wallahi amuran ya kawo duka kaucewa ke bashina nan yaran shi ma mai wayo ne wallahi yana mai wayo ne gainan nan shiga yake wallahi gainan nan ka gani wallahi yana shiga yake yaron fa wallahi ya tsaya da kababuwansa a kan ramadan subhanallah wallahi yaron fa yaron fa wallahi ya tsaya ya tsaya da kaba kai kai kai kai Allah kiyaye wallahi yaron ya tsaya da kaba yar ma fa wallahi ya tsaye da bashi shi da ramadan wallahi dan ban ake la ilaha illallah wannan dan bane wannan yaro fa yayi kokari to ga dai dan ban nan ga dai dan ban nan wallahi komai zai iya baruwa ga dai nan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan dai ka kiyar mage la ilaha illallah muhammadur rasulullah ha yar mage yaro ya yi kokari gaba za a wannan dambe sun yi doro da shi da ramadan ga yar mage nan ga yar mage nan